kama kuma za mu ci gaba da maulidi muna son maulidi muna son mai son maulidi muna son shehunai muna son bayan Allah kuma ka je mambari kai ta zagin mu a mambarin juma'a makiya Allah wanda ba kwa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi muku shiru kuke cewa wai maulidi ba kyau maulidi ba kyau to sannan shekara in ta zagayo da kake wa ɗanka fati shi da kyau na ce shi da kyau duk wani abu da ake cewa bid'a ce ba inda bakin cikin ku zai tashi sai ranar da zagayowar shekara ta tunawa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana maulidi sannan ku ce bid'a ne